Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka. Waye ne? Ni ne nan. To ka gani gurin ka nazo. To gani. Yawwa. Kai amma ku irin kuma su cajin nan ba ku da mutunci. Me ya faru? Qur'ani ba ku da gaskiya. To me aka yi maka? Ya za a yi ka bani kati. Sai da aka je ka bani kuɗi na ko ci ma uwa wallahi tallahi. Qur'ani. Kai ko ma magana ta kai nake. wallahi Allah salamu alaikum ya alaikum salam kai ya zaka zo ka rinka sayarwa da mutane kati baya yi ka sayan mun da kati na sa kati na sa kati ya ji yo ba kai ba kai ma ban gane ba kawai malam can kawai dai ku ce kun zo kun karbi kati wannan mai tajin bai da kati da Allah sauri ni tafiya wallahi bai da hankali wannan mai tajin ai ba ni kadai bane to wallahi ba wallahi ko da ya gama da ni dai sallama kai na ga ina kai ki ga ka wallahi duk garin nan ban ga wannan da san canza muku kati wallahi kai ya kake sai ka canza kati wallahi sai an biya ni katin na wallahi sai ka biya ni yanzu an ba ku kati ko ku canza da sallama da sallama tun da kai na ba da hankali da sallama canza mun kati na alquran ne ka canza mun kai ka wannan ka bani amsa wallahi ka canza mun kati na ni fa na ma ba ka tabbatar da kawai ka tura mun tawaya ta in gaike yanzu kawai tura mun kati kai bar ka jimaran barau me za mu ji me za mu ji nan sai da na tabbatar da na sa su so 71 kowanne kowanne kasa kan nan na fara sayarwa da mutane It was at this moment that he knew.